A wannan karan za mu tattauna game da rikici da ya barke tsakanin Benjamin Netanyahu, Firayim Minista na kasar Isra'ila, tsakaninsa da ministan tsaro na kasar da sauran hukumomi na ciki da na waje, ina nufin waɗanda ke cikin gwamnati mai ci da tsofaffi waɗanda suka yi ritaya da waɗanda suka rayu a cikin tsohuwar gwamnati ta birnin wato ta kasar Isra'ila. Abin mamaki, abin mamaki, abin mamaki. Rikici ya barke tsakanin Benjamin Netanyahu da ministan tsaro na Isra'ila wato yof galant inda aka soma bayan cece ku ce a baiwa hamata iska ma'ana su yi doke-doke tsakaninsu menene ya zafi haka yana daga sunnar ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin bayansa idan ya so ya kawo ƙarshen wani abu sai ya kirkiri wato ya haddasa fitina a tsakankanin wato magoya bayan wannan abu a duk lokacin da kan mutane ya rabu wannan ra'ayinsa daban wancan ra'ayinsa daban wannan kaza yake so a yi wancan baya so a kaza to fa wannan zai janyo tangarɗa cikin wannan abin ƙarshe wannan abin zai tafi misali za mu iya tunawa da abin da ya faru a yakin ahzab lokacin da shawa suka haɗa kai da yahudawa da wasu ƙabilu na larabawa suka yi taron dangi don su yi wa al'ummar musulmai kwaf ɗaya na madina domin su ga bayansu da allah ya so su ya rarraba kawunan su kansu ya rabu ba su samu haɗin kai ba sannan ya aika da iska wacce ta kore su da wata runda da allah ce lamta rauha ba ku ganta ba to irin wannan yakan maimaito lokaci ba lokaci musamman a tarihin yakokuwa na musulunci a wannan karan ma tarihi ya maimaita kansa inda aka sami rabuwar kai mai karfin gaske wacce ta kunno kai tsakanin benjamin netanyahu da sauran jami'ai na kasar wanda a halin da ake ciki a yanzu ɗaruruwan kiranye-kiranye na ta yawo a Isra'ila daga kama da kan kira daga wasu daga cikin jami'an gwamnati da wasu daga cikin tsofaffin jami'ai da wasu daga cikin fararen hula musamman iyayen waɗanda aka yi garkuwa da su a ranar 7 ga Oktoba suna ta kira ga Benjamin Netanyahu da wato ko da suna ta kira da a tsige Benjamin Netanyahu wato a kawo ƙarshen gwamnatinsa ta hanyar canja shi a yi masa tawaye wannan shine kiran da 'yan ƙasa ke ta yi kuma wannan kira yana kara karfi yana ƙara tasiri a cikin ƙasar wannan ne yake kara jefa benjamin netanyahu a cikin damuwa kwarai da gaske hankalinsa yake kara tashi duk da cewa fa a wannan barazanar da yake fuskanta dalilin da ya sababa ta shine rashin nasararsa wajen dakile hararen hamas a ranar bakwai watan oktoba abubuwan da ya biyo baya a cikin isra'ila na mummunar asara na soji da fararen hula da dukiya mai yawa da mawuyancin hali da kasar ta faɗa sakamakon yakin sa da falastinawa wanda wannan tuhuma da ake masa ya ci a ce benjamin netanyahu ya sassauta ya bi hanyar da ta dace domin wato kawo ƙarshen wannan yaƙi domin nemawa 'yan ƙasarsa mafita rashin halin ko kula game da wannan da rashin wato nuna cewa ya sassauta ya sa wasu daga cikin jami'an gwamnati suna ganin kwata-kwata maslaha kansa ce da ta siyasa ta dame shi don kada a ce ya gaza ya fifita wannan akan maslahar talakawan ƙasar safararen hula waɗanda wannan yaƙi jefa su cikin wahala kama da kan waɗanda suka rasa rayukansu da waɗanda aka yi garkuwa da su da waɗanda suka rasa matsugunansu wannan shi da tuhumar da ake masa kuma ake ganin ya ci a ce an tsige shi akan wannan jaridar rediyo ta ta wallafa cewa tsohon hafsan hafsoshi kuma minista a majalisar yaƙi ta isra'ila mai suna gadi eden court ya ce wato gazawar isra'ila ta faru ne tun kafin ranar bakwai watan oktoba da ma ranar wato bayan bakwai watan oktoba din gazawar isra'ila ta fito fili wajen wato ko yaƙi da hamas a wannan magana da ya yi ta nuna ma a fili cewa tsohuwar magana ce cewa Benjamin Netanyahu ya kasa cimma matsaya ko ya kasa cin nasara wajen yaƙi da ta'addanci wanda suke kirarin Hamas tana yi domin tabbatar da gwamnatinsu ta Sahiyoniya a cikin wannan ƙasa da suka raɗawa suna Isra'ila. Wato yana ta fitar da makudan kuɗi ana ta aika da soji ana ta yaƙi shekaru masu yawa amma kuma ba a ci wata nasara a cikin wannan yaƙi. Duk da cewa ana alakanta rashin nasara ne da ranar bakwai watan Oktoba. To amma a cewar shi tsohon hafsan hafsoshi na isra'ila rashin nasara ne da ya faro tun farko tuntuni dama ba nasara ake yi ba wani jami'in kasar isra'ila wanda ya ƙeta a bayyana sunansa ya bayyana manema labarai cewa gwamnatin isra'ila tana dab da rushewa wannan shine abin da ya faɗa ba tare da ya amince an ainihin wata ko ayyana sunansa kuma dai benjamin netanyahu ya shiga fargaba a daidai lokacin da ya hango ministan yaƙi na kasar isra'ila mr beni cikin 'yan zanga-zanga waɗanda suka gabatar da wata gagarumar zanga-zanga bayan cika kwanaki 100 da fara yakin gaza wannan zanga-zanga an yi ta ne domin nuna ƙin jini tare da rashin nuna goyon baya ga tsare-tsaren Benjamin Netanyahu a cikin wannan yaƙi musamman abin da ya shafi fursunonin yaƙi. Wannan ba ƙaramar bulala ba ce a ce ministan yaƙi da kansa ya shiga zanga-zanga domin ganin an canja salon wannan tafiya ma'ana dai an dakatar da wannan yaƙi an kubutar da fursunoni na Isra'ila waɗanda ke hannun Hamas. Haka zalika jaridar New York Times ta wallafa cewa wani babban jami'i daga cikin jami'ai na ƙasar Isra'ila waɗanda suka yi ritaya shi ma ya fito fili ya nuna gazawar wannan gwamnati a cewarsa gwamnatin isra'ila ta gajiya ta kasa ganin bayan hamas har izuwa yanzu haka zalika ta kasa cimma dukkan manufofinta cikin wani yaƙi wanda mun ce manufofin manufofi ne kamar haka na ɗaya share hamas daga ban ƙasa kashe jagororinta da kuma ƙwace makamansu tare da mamaye gaza ta yadda al'ummar gaza za su zauna ba su da wani makami a hannunsu ko da za su kafa gwamnati wannan gwamnati za ta zama gwamnati ce maras makami kamar yadda kwanan nan wani sauti ya fito na wayar da aka yi tsakanin shugaba biden da benjamin netanyahu game da makomar wato birnin palestine shin zai yi a kafa wannan ƙasa inda suka yi ta za ta cikin waya shi benjamin netanyahu yana ganin koda za a kafa kasar palestine sai dai a kafa ta a matsayin kasar da ba su da sojoji ba su da 'yan sanda mana su zama minto fararen hula ne zalla a ƙarƙashin iko na sojojin isra'ila mana ai musu mulkin mallaka tunda koda suna da wani shugaba nasu to fa sojojinsa da 'yan sandansa jami'an tsaron isra'ila ne ba na falastinawa ba inda shugaba biden shugaban amurka ya ce wannan magana da aka yi za ta janyo damuwa sosai ma'ana magana ce da hankali ba zai dauka ba a ce an ba wa falastin yanci sun kafa kasarsu amma ba su da makamai ba su da tsaro kwata-kwata shin zai a samu gwamnatin da ba ta da tsaro kuma makiyansu su suna da tsaro shin wani irin son kai ne wannan aka yi to saboda haka wannan jami'i tsoho na kasar isra'ila ya ainihin bayyana gajiyawar gwamnati wajen cimma waɗannan manufofi da suke da suna ainihin ganin bayan hamas karɓe makamai daga hannunsu mamaye su da sauran batutuwa kam daga ciki akwai tashin su da su hijira su ƙaurace wannan yanki yahuda su mamaye wannan yanki a cewarsa an gajiya wajen wannan don haka manufa ɗaya ce kaɗai game da wannan yaƙi shine a tsagaita wuta sannan kuma a yi musayar fursunoni a cewa saka shafin aljazira suka nakalto maganin waɗannan mutane waɗanda dukansu manya ne na ƙasar Isra'ila tsakanin jami'ai masu ci da tsofaffi wato tsofaffin jami'ai waɗanda suka ritaya da waɗanda suka gabata a cikin gwamnatin da ta wuce. Bari kai tsaye matafi kan jigon wannan shiri shine ta taɓurza da cece kuce da sa'insa da aka yi mai tsanani tsakanin Prime Minister Benjamin Netanyahu da Yob Galant wanda shine hafsan hafsan hafsan hafsoshin sojoji na ƙasar Isra'ila. Menene ya zafi? Menene ya faru? A ranar Asabar da ta gabata an ga Yob Galant ya fice daga wajen wani taro da aka gabatar wanda ba wannan ne karo na farko da Yob Galant din ya fice daga wannan taro ya sha ficewa daga ciki akwai kin halartar tarurruka da kin tsayawa a gefen Benjamin Netanyahu uwa uba rashin daga kiran ofishin Benjamin Netanyahu tsawon kwanaki ana ta kira ba zai daga waya ba duk da dalilin fashin sa da kokarin ladabtar da shi Netanyahu da yake yi game da ainihin rashin kangadan da yake yi a cikin tasarrufinsa game da wannan yaƙi to a wannan karan ma abu ne ya faru an zo an gabatar da taro na majalisa tsakanin wato majalisar yaƙi ta isra'ila da su makwarabai na benjamin netanyahu inda a wannan zama aka hana wato shi um, hafsan hafsoshi aka hana sakataren sai shiga wannan taro yayin da aka hana sakataren sa shiga ya shiga sai ga abin da ya kiɗa mashi shine tarar da makusanta da makarabai na ofishin Benjamin Netanyahu har mutum biyar a cikin wajen wannan taro inda ya fito ya ce wannan abin da aka yi san kai ne don me za a hana mataimakinsa ya shigo shi kuma Benjamin Netanyahu na sa mataimakan da sauran jami'ai na ofishinsa su shigo hakan ce ta sa ya fice ya bar wannan ofishi wata Allah wannan maganar ita ce wacce aka ce ta faru a ranar Asabar amma ban da haka ficewarsa daga ofishi ko wajen tarurruka galibi ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba ko ana ta nakalto haka musamman a cikin waɗannan kwanakin yayin da ake wannan yaƙi bayan kwanaki bayan saɓani ya saɗaɗa a tsakanin wato makunta na ƙasar Isra'ila. Ta wani rahoto da ya fito mai ɗaukar hankali wanda waccan jarida ta ta wallafa ta ƙasar Isra'ila cewa yof Galant ɗin an gan shi cikin fushi ya nufaci ofishin benjamin netanyahu yana kokarin kutsawa inda suka yi cece kwace shi da shi suka wato faɗi maganganu marasa daɗi har sai da ta kai suna neman su baiwa hamata iska haka zalika jarida ta ce an jiyo sautin yob galant yana gaya wa ministan kula da tsare-tsare na kasar isra'ila mai suna ron jarma cewa lokaci ya zai zo yana kusa da wato zamu gayyato rundunar golani wacce za ta zo ta kawo canji mana za su kawar da za su yi amfani da karfin soji su kafa da gwamnatin benjamin netanyahu su kafa gwamnati sabuwa domin ciyar da isra'ila gaba da tsamar da isra'ila da al'ummarta daga cikin hatsarin da benjamin netanyahu yake tunkwada su a ciki wannan shine hakikanin sa a lokacin da wannan sabani ya kunno kai. To uwa masu kallo Allah muku rahama kun ji yadda ake samun maganganu masu zafi na fitowa daga tsakanin mahukuntan Isra'ila waɗanda duka suke ishara da wato zuwan ƙarshen gwamnatin Benjamin Netanyahu duk wannan sakamakon mummunar asara da Isra'ila ta tafka na rundunar sojoji masu yawa da tankokin yaƙi masu yawa tare da hatsarce-hatsarce da suka shafi tattalin arziki wanda ƙasar Isra'ila ta faɗa ta dalilin wannan yaƙi wanda ake ganin ko a yanzu aka tsayar da wannan yaƙi a dakatar da wani yaƙi a kyale isra'ila da ƙoƙarin dawo da abin da ta yi asara na sojojinta da makamanta da farfaɗo da tattalin arzikinta za ta ɗauki shekaru masu yawa kafin ta dawo da abin da ta rasa to kaga wanda musiba ce babba hausawa sun yi gaskiya da suka ce duk ɗan da ya hana uwarsa bacci shi ma ba zai bacci ba duk wannan saɓani da wannan ta za da ake yi hakan kuma bai hana ci gaba da fafata a birnin Gaza ba inda dakarun Hamas ke ci gaba da lugudan wuta ta hanyar harba moto shells da harba makamai masu linzami na Yasin da sauran makaman su masu zafi masu hatsarin gaske waɗanda suke ta da hankali suke bawa duniya tsoro akan dakarun Isra'ila da tankokin yakin su waɗanda ke kokarin kutsawa cikin al'ummar Gaza domin su kashe fararen hula a yau din nan na ga kashe-kashe da aka yi musu da kuma irin nasarorin da aka samu akan su waɗanda babu lokaci da za yi magana akan su wataƙila sai a shiri na gaba mun jefa muku wata magana a group inda muka kawo muka maganar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres inda ya ce yana kan bakansa cewa ainihin wato ko baya goyon bayan a ce za a tarsasa al'ummar falasdinawa su tashi su bar yankinsu da haka yana yana jaddada bakansa akan dole sai an tsagaita wuta sai kuma an yi musayar fursunoni duk wanda yana ƙara jaddada maka abin da muka ambata a baya na kawo ƙarshen wato wannan mamaya da wannan zalunci wanda ya ɗauki shekaru biyar ana wa al'ummar Falastinawa. To yan uwa masu kallo Allah ya muku rahama. Anan muka kawo ƙarshen wannan shiri. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gaba da katare ba mu dacewa duniya da lahira. Wa sallallahu baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.